أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين yawa masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu barkan mu da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri namu na fararen darare kuma da dai a manta wannan shiri ne na musamman wato dan wato bin alhini koko irin wannan ta'addanci da ya kasance jami'an tsaron najeriya suka yi wa 'yan uwa almajiran malam zagzaki a birnin zaria wanda ya kasance shekara biyu kenan har zuwa yanzu wannan abu yana ci gaba da gudana kuma kamar yadda muka ce muku shiri ne na musamman kun gani jiya da shekaran jiya mun kawo muku su insha Allah kuma wannan shirin har zuwa gobe za mu ci gaba da shi insha Allah kuma kada da amanta yana zuwa muku daga wannan tasha ta kuma albarka alwilaya tv insha Allah kafin mu tafi ku biyo mu ga wannan sako Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa. yawa masu kallon mu kamar da yadda kuka gani jiya wato ko in ce 'yan kwanakin nan mukan tattauna da wato manyan baƙinmu wanda ya kasance mukan ji su dangane da al'amarin da yake gudana kuma kun sani dai ana na ana ta wato muzaharori a cikin najeriya musamman kuma a birnin abuja wanda ya kasance cewa nan ne birnin tarayya kuma ba don komai ba ba don komai ba don mene don kokarin da 'yan uwa suke na ganin cewa an ba da malam zakzaki an kai shi zuwa ga asibiti kamar yadda ya kasance mun sani halinsa yanzu wato halin da yake fama da shi na rashin lafiya wanda kuma rashin lafiya ne mai tsanani alhamdulillah kafafen yada labarai duk sun wada wa'annan al'amari din kowa ya riga ya sani to saboda haka insha Allah ta'ala to saboda haka wani abu ne sananne kuma abu ne wannan ba zai zama bako ba saboda mai su shugabannin kasashe din in ba su da lafiya garzaya da 'ya'yansu da matansu da su kansu su tafi kasashen waje saboda mai saboda sun san cewa a kasar najeriya saboda yadda suka lalata ƙasar suka ragargaza kasar ba za a iya mutum maganin da ya dace ba saboda haka shi ma malam zagzaki duk da an kawo likitoci lallai sun nuna cewa lallai wani al'amari dole sai an hada da likitoci kwararru kamar na kasashen waje wanda yake a riga an san irin yadda kasashen suke to insha Allah ta'ala yau ma akwai malam eh, badamasi yakubu wanda dan uwa ne kuma kani na jini ga malam zakzaki wanda insha Allah za mu tattauna da shi a cikin shirin in mun same sa hakanan kuma akwai barista magashi sannan akwai alhaji ibrahim gamawa wanda insha Allah za su bakunce mu a cikin wannan shirin namu ne to insha Allah muna tare da malam badamasi yana bisa layi assalamu alaikum wa alaikum salam to malam badamasi barka da waraka ya kokari da godiya to masha Allah to da ni da masu kallo za mu so mu ji yau wane irin hali yaya eh, wato eh, lafiyar malam zagzaki take a yau to a yau lafiyar mu hau yanzu irin kamanta jiya wato dai ainihin jiki sun yi nauyi kuma gaskiyar magana har yanzu idan su malam suna zaune za su yi magana maganan ba ta cika fita ba sai in suna kwance in suna kwance ne insha Allahu kan yi magana a ji tana fita yadda ta kamata kuma ba dai a iya tafiya ba kuma a iya sallah in ba a zaune ba kuma a kwanci wannan halin shi ake ciki haka ne to malam masu yaya sakamakon wannan awo na jini ko na gwaji na jini da aka ce za a yi yau to lallai sun bayar sun bayar da awon jini kuma an san matsalar da yake cikin jini wato matsala ne wanda akwai wani sinadari wanda yake zuwa ya kan toshe kamar kitse ne haka yakan toshe hanyoyin jini wannan shi ne aka samu a ainihin jinin su malam ma insha Allah su likitoci sun bayyana da maganin da za a yi amfani da shi haka ne to zuwa yanzu akwai magana eh, cewa shi eh, lawal daura ya sa yaran shi cewa su an shi wayar da su malam suke waya da shi da yan uwa yake ikirarin cewa eh. kiran ya yi yawa shin yaya kuka ji wannan a matsayin ku na yan uwa na jini ya kuka ji irin wannan al'amari wannan yanzu ina misalin karfe bakwai daidai ya tura jami'an tsaronsa suka kewaye gidan da malam yake ciki kuma suka shiga suka da niyan cewa lallai ya ba da wannan waya ɗin dama wayan da su su suke da shi a bisa izininsu suna bugawa sau biyu ne kawai a mako suna bugawa ranar talata da ranar asabar kun da wa'annan ranaku ba su buga waya an gane ya eh. yi. to a wannan a dai ɗazu sun je kwace waya cewa suna ganin kamar abin da yake faruwa da sanin halin da su madan suke ciki saboda musabbarin wannan wayan ne saboda aka bugi su kwace a daina to wannan ya ta dama da su malam ɗin hankali kwarai da gaske kuma kusan wannan ma yana ya ƙara taɓarɓarewar ciwo malam don a halin yanzu maganar da kake yi da ni lallai tashin hankalin malam da ya shiga to wannan abu ya sa ya ya ƙara taɓarɓarewa tun da dama kasa akwai hawan jini ne wanda ya sababa fito gaba ɗaya ga su mala. haka ne wato kana nufin wato gaisawa ma da malam da yake da 'yan uwansa na jini suna so su hana wannan gaisawa irin sauki da malam yake ji eh. na yan uwa eh kwarai suna kuma eh, kuma suna so su yanke gaba daya don kada a san halin da malam zai yake ciki wato ko da ciwon tafi ma haka ne su suna so a tafi da shi a koyi ba wanda ya sani wannan wani jinsu kenan haka ne to eh, malam badamasi zuwa yanzu bayan da 'yan kwanakin nan da rashin lafiyan ya tsanani akwai wayansu 'yan uwa na jini da kuka iya samun ganawa da shi kuwa? A'a babu wani 'yan uwa na jini da suka je suka gana da shi. Illa iyaka ta sillan wa'annan likitoci da suka tafi suka yi musharaka da likitocin gwamnati wanda kuma su suka nemi ainihin ya zama malam yana ne na lafiya na jinjinjin a asibiti wanda za a kula da lafiyar su malam su kuma sai suka ce a a sai dai asibitin da yake gun su wato na jami'an tsaro mm. wanda yake kuma gune ne wato da ma ake misali sun yarda a je ainihin asibitin ƙasa to za mu ce ba laifi misali to amma sai suka nuna asibitin da yake gus wanda yake a kakule yake wanda yake kuma gaskiyar magana ma a ce asibitin jami'an tsaro ne kawai kuma su za su yi kai da kuma abun wanda yake mummuna ma da shakku a kai ba mu da aminci da su a bisa gaskiyar magana. Na'am wato wurin da suke so su koko asibitin da suke nema su kai shi wato kawai wani salo ne na eh, eh, eh. wato don ƙara kuntata masa kenan. eh ko ka tawa ne tunda ke wannan inda suke asibitin nasu guda wani eh ba wani guri bane ne ila kuntataccen gu kuma kamar yadda suka kunta ta mashi a ɗakin da yake don inda yake ma a halin yanzu ta ce. kuma sannan su sake ɗaukar shi kai shi ce. malam yana buƙatar a kai shi asibiti ne wajen ƙwararrun likitoci wanda za su ga dukkan abin nau'o'i na na'urori wanda za a kula da lafiyar shi da kwarewar likitoci wanda kuma ba shi a nan kasa ba shi a wannan kasar don inda da shi a kasar nan da su kansu sai a yi masu magani da su da 'ya'yayensu da matayensu a kasar amma gudu suke yi su tafi kasar waje wanda yake nuna cewa nan kasar ba ta da kwararren bu wadatacce a bisa gaskiyar magana kenan kuma eh, kamar yadda na yi banku bayani malam yana da lalurori akalla ga su misali malam na farko akwai hasashi a jikin shi a hannun shi na hagu akwai hasashi wanda in ya danna hannun ba za ka ga hasashi kuma tana mashi ciwo yana kuma bukata a ce hasashi ɗaya kenan san na biyu ga stroke da ya same shi wanda yake yana bukatar ƙwararrun likitoci su kula da shi da sauransu wanda kuma ainihin muna da talancinsa sannan abu na uku ga matsalar idonsa wanda ko sati biyu da ya wuce sai da ma suka koka mana a idonsa ai yake cewa to yanzu fa gaskiya baya ma samun wani kara gani yadda ya kamata wato misali kusan dai kamar yadda ake gani dare haka ake gani rana ba san sati ya yi ko dani ya yi ba wanda yake idon yana bukatar taimakon likita a idon ɗayan da suka barbashi ɗayan kuma dama na hagu ya yi lalace wanda yake kuma shi ma ɗin muna fatan an je wajen ƙwararru za a iya sanin abin da za a yi wanda yake duka ko a matsalar ido ya kamata ainihin jami'an tsawon ƙasar nan su ba mu malam mu fita da shi in kuma suna tuban malam da wani laifi ne muna so su gaya wa duniya kuma muna so su kai shi kotu don mu san wani laifi ya yi kuma wani laifi ya yi ma kasa kuma da wani dalili ne ake tsare da shi kuma da wani dalili ne aka zo aka yi mashi abin da aka yi mashi kuma idan mutum ya yi laifi shin ana zuwa ne da duk makamai da sojoji a dinga an taya mashi a kashe kowa da kowa a kashe 'ya'yan gida 'ya'yansa a gaban shi har kwanyan ɗaya daga cikin ɗan ya fanzama a cikin jikinsa sannan shi kuma a harbe shi sannan a jashi a tafi da shi shin wannan ita ce dokar ko ku ita ce hukunci ya kamata su kan su mana bayani in ba kamar yadda da aka yi ko suka ji ba da ne wani laifi ba ko su ba da kuma aka ce shi ko su sakan mana malam mu je a yi musu ba kai in kuma suna da bin da yake mace da kuma su ci ba ne to su gaya ma duniya su don mu sani don su yanke a huta in kuma babu wannan su sakan mana wannan shi ne kawai haka ne to malam badamasi e, kawo yanzu da ake ta wato yan uwa suke ta faɗi tashi da muzaharorin na lumana kamar yadda aka saba ganin an saki malam zagzaki da kuma kiraye-kiraye da ake yi a cikin gida da kasashen waje shin gwamnati ta yi wani magana yanzu ko ku sun tuntuɓe ku game da al'amarin malam a ne kan da zaune da su ke aikata kuma suka ba su ba wannan bai kuma kowa ba wannan a bayyana ne haka kuma in ka in kana tattaunawa da wanda wa'annan wakiloyi suka faru da su a gyalle su da husainiya wa'annan sojoji sun gaya musu kamar ma ko kwana na a nizan ta buga da wasu yara yan gida guda uku da suka fita lallai sun ce musu wannan kwangila mun fita an ɗauko shi ne da kasan waje amerika da isra'ila da saudiya ta bayar da shi kuma so da yawa yan uwan sun ce za su yi sallah sukan ji ah za ku yi sallah ne saudiya ta ce mana ba ku a sallah in kuma sun magana su ah ku bi saudiya sanin addini ne saudiya ta ce mana ku kafare ne to wannan abubuwan duk ya faru ya kamata a binna misali mutane su yi da aka yin cewa waɗannan mutane kasan waje suka fasu saboda haka watakila zai kasan waje sun ce ma su saki zazzaki sannan za su ka saki in amerika ba ta ce musu saki zazzaki ba to ba za su saki zazzaki ba in sun ce musu kashe zazzaki ne za su kashe wannan shi ne kawai masu abana ba wani kakara kakagari kasan waje ne ta ba su kwangila kuma shi su ka aikata in ta kawai to malam badamaci kasantuwar magana da kuka yi wato na iyalan malam dangane da batun zuwa asibiti din akwai magana na yawo cewa wai wai gwamnati ta ba da dama a tafi asibiti shin wani ƙarin bayani za ka yi don kau da wannan shubuha haɗin? ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne ba wani damar da ta ba in ka ji wannan maganganun da yake yawo ai maganganun kala kala suna yawo a wannan amma wannan magana ƙarya ne kawai in ta bayar me zai sa mu yi wannan a fatu me zai sa za mu fito mu ce a baya in ta bayarwa ta bashi ko mun ce su bashi ba masu son kokoban su su ba mu izini mu tafi in ma suna so su ci gaba da da rikin shi ne sai ganda da ta ce su sake shi za mu je mu ai mashi gari mu dawo da shi su ci gaba da rikin shi mun ce masu rikin shi ba ya dame mu ba amma lafiyar shi ya dame mu saboda haka su ba mu shi ji ai mashi a dina a duba shi tun daga idonsa zuwa ce ya sashi zuwa kuma ainihin eh, stroke din da ya same shi wannan shi ne ko muke bukata haka ne to insha Allah malam eh, muna godiya kwarai da gaske Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya ba malam lafiya to wa alaikum assalamu wa to shinkan yawa masu kallon mu mana fatan da ana ci gaba da kasancewa tare da mu kada dai a manta ana tare da wannan tasha ta mai albarka wato alwilaya tv hausa kuma a cikin wannan shiri na musamman wato dan tunawa da ita wannan waƙi a cikin ta shekara biyu da kuma wato halin rashin lafiya wanda ya kasance ciwon malam ya tsananta kuma ana ta fafutuka ganin cewa lallai an kai malam asibiti ko son samu ma a fita da malam kasar waje don kwararru su samu duba shi insha Allah muna fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu to insha Allah za mu fara karanta sakunan ku kafin ya kasance mun sami wato malamin na gaba wanda za mu tattauna da shi da farko ga sakon Hamisu Bako Muradin eh, Maradin yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv hausa ina muku fata alkhairi allah ya ba 'yan uwanmu waɗanda ke gudanar da muzaharar lumana kariya daga azzalumai allah ya ba su gudunmawa allah ya ba malam lafiya ya kwato mana maulanmu saƙo daga hamisu baƙo maradu sai kuma saƙo daga sai kuma saƙo daga kazaure yake cewa assalamu alaikum hakika muna ƙara jiddada wannan azalimar gwamnati da ta gaggauta sako mana jagoranmu said ibrahim zakzaki hafizahullah to saƙon zahardin kazaura kenan sai kuma sako daga sai kuma saƙo daga abba chana kano yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv allah ya saka muku da alkhairi free zakzaki hakika kuna fitar da gaskiya To mun gode Malam Abba. Sai kuma sako daga sai kuma saƙo daga Muhammad eh, Suleiman yake cewa Assalamu alaikum alwilaya TV Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi hakika kuna fede hakika kuna fede gaskiya kuma mutane suna fahimta sai kuma saƙo daga alhaji adamu aliyu guri jigawa yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv haske maganin duhu allah ya saka da alkhairi sai kuma saƙo daga yakubu musa fatuskum yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv muna godiya mun gode kwarai da gaske sai kuma saƙo daga ibrahim ishaq kano to sakon malam ibrahim ishaq yana da yawan gaske to amma dai akwai gaisuwa da yake yi to mun gode allah ya saka da alkhairi sai kuma sako daga adamu yunusa jigawa yake cewa assalamu alaikum eh, alwilaya tv eh, ku gaya wa azzalumai ku yi abin da za ku yi allah zai tabbatar da haskensa ta hanyar malam zagzaki ko kun ko kun so free zakzaki sako daga adamu inusa malama dore sai kuma sako daga suleiman, suleiman m sani kaduna yake cewa abdullahi tv assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi kuma ku gaya wa shugaban najeriya ne ya gaggauta sako mana maulanmu ba tare da wani sharaɗi ba sai kuma sako daga usman tela alaba eh, usman tela alaba lagos yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv ina maku jinjina sannunku da ƙoƙari free zakzaki sai kuma saƙo daga ali ba damuwa yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv buhari mai kake nufi da malam zakzaki ne cutar da shi to Allah yana nan tare da shi saƙon aliyu ba damuwa kenan sai kuma saƙo daga ashir abdullahi tarzana yake cewa assalamu alaikum alwilaya ya muna, muna muku fatan alkhairi fatan alkhairi a gare ku sai kuma saƙo daga shehu baban zainab yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv hausa ina muku fatan alkhairi free zakzaki sai kuma sako daga architecture gazali muhammad jos yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv hausa allah ya kare ku daga sharin makiya kirana ga gwamnati shine ta saki jagoran mu said zakzaki ba tare da wani sharaɗi ba kuma su sani an yi fir'aunoni fasikai jibirai waɗanda suka fi su to su ma fa su sani allah baya bacci saƙo daga gazali muhammad jos sai kuma saƙo daga sai kuma saƙo daga abdullahi baban zahara giyaɗe yake cewa assalamu alaikum albilaya tv ina maku fatan alkhairi allah kuma ya ba ku haƙuri da amawanci da amawancinmu kuma ku sanar da buhari dole ne sai da zakzaki ya fito ko ba sa so sai kuma sako daga to muhammad ne yake cewa assalamu alaikum muna muna ƙara muku fatan alkhairi allah ya ƙaro gudunmuwa kuma muna ƙara kira ga gwamnatin najeriya ta saka mana jagora to iya yanzu dai saƙonnin da za mu iya karantawa kenan insha Allah to yanwa masu kallon mu in dai ba a manta ba kowa ya riga ya san halin da ake ciki kuma hakika yan uwa suna nan suna ta da sadaukarwa kuma dama wani al'amari ne wanda eh, kowa ya ga irin zaluncin da aka yi wa malam wanda hakika ne kamar yadda ake faɗi kuma ake ƙara faɗi gaskiya a tarihin wannan ƙasa ba a taɓa samun wani wanda aka zalunta irin malam ba wanda duk waɗansu maganganu da ake duk tsare malam da duk wani abin da ake malam to ya kasance dukkanin tsari na dokokin ƙasa nan gwamnatin nan ta kare dukkanin tsari na dokokin ƙasa wurin tun farkon afkawa malam kama malam tsare malam kashe iyalai da 'yan uwa da almajiran malam da aka yi sa'annan kuma da tsare sa da ake yi ba tare da haki ba sa'annan kuma ga irin rashin halin rashin lafiya da ake ciki wanda hakika ne kowa ya riga ya sani ko da a ce mutum ne ya yi laifi aka yana gidan yari misali a ajiye to in ba shi da lafiya za a kai shi asibiti dama akwai asibiti a nan cikin gidan yari wanda za a riba shi in ya fi karfinsa za a kai shi asibiti don mene don ran shi da lafiyarsa abu ne wanda yake da mahimmanci kuma dole a kula masa da wannan amma abin ban takaici abin ban haushi mu a ƙasarmu najeriya ba haka ba ne kuma ƙiri-ƙiri kana kallo su mahukunta ƙasar ba sa iya zama a cikin ƙasar in ba su da lafiya nan da nan za a ɗauke su a fita da su a kashe miliyoyin kuɗi su je su yi watanni sannan su dawo amma sauran mutanen ƙasa su ba za a yi musu haka ba kuma ƙiriƙiri ana kallo yanzu akwai yaransu su gobe-goben nan za a sake fita da shi za a kai shi jamani saboda mai saboda rashin lafiyar da yake fama da shi amma sun hana a fita da malam wannan wani irin zalunci ne wani irin rashin tausayi ne wani irin rashin sanin dan eh, wato sanin mahimmanci koko sanin eh, eh, hakkin bil'adama ne wanda kuma wannan ɗaukan ɗawaniya da za ku yi ba ku ne za ku ɗauki ɗawainiyar malam ba bi hasali ma inda malam yake zaune da ruwan sha da wutan lantarki da gas ɗin da ake girki da duk wani abu na imkaniya da ake amfani da shi malam da kuɗinsa ake yi kai ka ji irin wannan fa a duniya a ina aka taɓa yin irin wannan kawai inda malam yake zaune abin da kawai ya rage shi ne kuɗin hayan da malam bai biya wanda kuma kila ma nan gaba za su iya cewa a biya kuɗin haya wai ya billahi wannan wani irin zalunci ne kuma wace irin gwamnati ce kuma abin ban haushi abin ban takaici ka rasa ba wani wanda zai fito ya yi magana akan irin wannan abin alhali cewa akwai 'yan majalisa akwai sanatoci wanda an zaɓe su ne don su kare doka amma kirikiri suna kallo ana take doka ana take hakkin 'yan ƙasa amma ya kasance sun yi shiru sun yi gum bakinsu kuma a cikin mutane ko ko a cikin malamai wanda ake da su ba wani wanda zai iya fitowa ya magana hakanan a cikin masana in ka cire malaman addini a cikin masana wanda ake da su wa ya kasance ba wani wanda za ka ji ya fito ya yi magana ya zama cewa ƙasan an rasa babu dattijo ko ɗaya a wannan ƙasa babu waɗanda suka san dattaku to hakika su sani lallai wannan abun ba zai ci gaba da dawama ba Haƙiƙa yana da lokaci kuma zai cimma lokacinsa kuma hakika tarihi zai sajjala sunayenku tarihi zai rubuta yana nan zai aje kuma yan baya za su zo su karanta kuma a wannan lokacin ba abin da zai fito sai tsinuwa za su yi muku kuma wannan tsinuwa tabbas za ta bi ku Haƙiƙa lallai a wannan ƙasa hakika a wannan ƙasa Allah yana kallo kuma Allah zai ɗauki mataki ina aka taɓa yin haka ina aka taɓa yin haka kuma 'yan uwa da suke fitowa suke muzahara wanda a dokokin wannan ƙasa in mutum zai fito muzahara bayi da bukata sai ya zo wurin ku ya nemi izini ko wani abu in ma yana da bukata sai dai in yana da bukata ku bashi kariya ko wani abu sai ya zo ya sanar da ku amma 'yan uwa suna fitowa muzahara ta lumana wanda sama kusan shekara arba'in kenan da wannan harka ta malam ake yin komai cikin lafiya hatta da akuyan wani ba za a zo a ce ga 'yan uwa sun kashe akuyan wani ba ballantana kuma su daki wani ko su ci zalin wani amma haka kuke fitowa ba kunya ba tsoron Allah kuke harba tiya gas kuke harba musu barkonon tsohuwa wanda ya kasance cewa kuna cutar da su ƙarshe ba har da harsashi mai rai suke harbin 'yan ƙasa to lallai haƙiƙa wannan wani al'amari ne wanda ku sani lallai yana da iyaka kuma zai zo ƙarshe kuma hakika kamar yadda yadda na faɗa tarihi yana nan ya rubuta sunayenku kuma abin ban takaici hatta su kansu 'yan sanda din mayunwata da ake yin ake sa su suke wannan aikin su gama hatta kuɗin fansho da garatuti ba biyan ku za a yi ba haka nan a hanya zaka ga a layin fansho haka zaka ga suke mutuwa a tsaitsaye wai azubillah lalle ya kamata in kuna da hankali ku yi tunani to insha Allah yan masu kallo zamu duba sakunan ku haka makaranta saboda yawa da suke yi insha Allah ga sako daga Husaini Tahir Fudiya Samaru yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv muna godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi firi zakzaki sako daga Husaini Tahir Fudiya Samaru sai kuma sako daga Husaini Usman Kano yake cewa to to muna tare da alhaji ibrahim gamawa insha Allah shi ma yana bisa layi to assalamu alaikum alaikum salam to alhaji ibrahim barka da waraka ya kokari alhamdulillah algatu mala to a yau an gabatar da muzahara a abuja za mu eh, so mu ji cikakken bayani eh, dangane da abin da ya faru a wurin muzahara din insha Allah. muzahara kamar yadda aka saba kana jina? na'am eh, muna jin an ɗauko zahara kamar yadda aka saba ana tafiya ana furi a walida wato ku saki shugabanmu obey court order sannan kuma ana cikin wannan kwatsam a so 'yan mutane sun taho ɗauki wa kenan kwantan eh, su wa kenan yan sanda yan sanda haka jami'an yan sanda na najeriya haka suka zo dai to wani abin da ya bada mamaki jiya ana ganin kaman harbi guda suka yi ko biyu mhm. jiya kaman sun ah, fuskanci malam kasimu ne mhm. Za ma shi suka nema su halaka a jiya din to amma kuma yau sai abin na fi bambanta da na jiya yau sun yi harbi kan mai uwa da wabi ne duk wanda yi same shi da yi shi kenan kuma to daga baya bayan sun ci karfin yan uwa sai gidaje da waɗansu lambubuka da yan uwa suka shiga suka bi su suna ta bubbugewa suna ta kamawa suna bugu suna walakanci suna cirewa mata hijabansu suna bugu dai da abubuwa na walakanci na tozartawa wannan shi ne kuma har ya zama na sukan je in sun ga sun shiga wani gida su je su tsaya a kofa gidan in an ki buɗe ma su bugi kofan gidan mutum su shiga kawai da karfin tuwo su je su kamo yanwa to wannan shi ne danyen aiki na dabbanci na rashin hankali na rashin tunani na rashin basira na kauce madoka na karantse madokar kasa na nuna sun karfi don mulki na hannunsu na rashin lura da abin da ke zuwa ya komo sannan kuma